sauraro assalamu alaikum abokinku ne michael kudisan ke muku lale marhaban ta cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi Shirin tambaya da amsa wanda ke zuwa muku duk mako na amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana ne kuma yake zuwa muku a wannan tashar. A cikin wannan shirin za ku ji me ke haddasa amon wutan dutse da kuma alamunsa. Sai ku biyo mu. Za mu buɗe da tambayar da muka samu daga mai nasarar nasarawa fintuwa Katsinar Najeriya ya ce so da yawa idan wani mummunan abu ya faru a wata ƙasa misali hadarin jirgin sama harin bam ko mutuwar wani babban jami'i hukumomi na ba da umarnin yin ƙasa-ƙasa da tutocin ƙasar shin me hakan ke nufi kuma meye dalilin yin haka wakilinmu na bauchi a najeriya ya gana da malam yusuf abdullahi malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta abubakar ta tare ali da ke bauchi a game da wannan tambayar wato abin da yake nufi yayin da aka sami wani bala'i ko kuma rashi haka za ga cewa ƙasa sun yi ƙasa-ƙasa da tuta saboda a daraja waɗannan mutane waɗanda suka shiga cikin wannan ukuba alal misali idan mai sauraro zai iya tunawa a shekara ta 2001 akwai lokacin da aka kai wasu hari a amurka inda mutane dubu wajen uku da 'yan kayi suka riga mu gidan gaskiya to a nan an yi kasa kasa da tutar nan saboda ya zama to cewa ina mutanen a martaba su a daraja su sannan kuma yace menene dalilin yin haka to kusan za mu ce abin yana tafiya tare wato dalili shine ya zama to cewa tun da 'yan kasa ne kuma al'umma ne wanda suka sami wani iftila'i ko kuma ko aka rasu to za a kamba masu alal misali a ranar goma sha biyu ga watan da janairun nan zuwa sha hudu ga wata ai shi mai girma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya ba da daman cewa a sauko da tuta kasa kasa saboda rasuwan shi a tsohon shugaban ƙasa na riko na wancan lokacin wato shaunikan kenan to kaga an yi haka saboda a martaba shi ne yanayin yadda lokacin da ya zama shugaban ƙasa na riko na da ya ci najeriya ba wai kawai ma a najeriya ba ne kwanan nan akwai sanata bob dole ba amurka ɗin da jam'iyyar republican shi ma ya rasu saboda ci gaban da ya kawo ƙasarsa da jajircewa wajen ganin cewa siyasar amerika ta inganta shi ma wani mutumin nan an martaba shi so duk yayin da aka sami mutuwa game da kace ko kuma aka sami wani iftila'i akan yi shi wannan abu saboda menene saboda su mutanen da wannan abu bala'in ya shafe su ya zama to an martaba su su wannan ana yi ne saboda girmama wa waɗanda suka rasu ko kuma aka sami iftila'in domin irin ci gaban da suka kawo a ƙasa da dai sauransu To, na ji ka an bato kusan manyan mutane mm. ah, waɗanda aka eh, shugaban ƙasa da kuma su gwamnatoci suka mm. ba da umarni a sassauto da tuta mm. sanadin rasuwarsu. Shin akan yi haka ga wani ƙaramin mutum wanda baya rike da wani mukami Allah ya mishi rasuwa? To, gaskiya kamar dai na zancen ƙaramin mutum ba a cika yi wa musu irin wannan abun nan ba. Kusan akan yi waɗanda suka fifice ne yawwa saboda in an ce za a yi wa ƙananan mutanen watakila na tunanin zai zamanto cewa za a ringa yin abin akai akai kenan to amma idan waɗanda suka fi ficen ne aka musu saboda guduma wanda suka kawo so ina ganin wannan daidai ne shi ma ƙaramin mutumin nan ba wai an raina masa ba ne da ba za a musa ba sai dai abin ne in har aka ce za a matso da shi har kan kananan kananan wani lokaci yakan zai zama wani iri kuma ai akwai kamar da na ce na america na misali kaga da waɗanda suke da kuɗin da waɗanda ba su da shi ko wanda suke da halin da waɗanda ba su da shi ai kaga dukkan su a lokacin nan an martaba su a tare a lokacin nan so kuma mm, mai sauraro ya sani cewa shi tutan nan da za a sauke ba wai duk wani kowane irin tuta bane a'a na gwamnati ne na gwamnati a abin nan gine-ginen gwamnati da sauran su ne za a sauke Malam Yusuf Abdullahi muna godiya da wannan amsa tambayoyi da kamana. To alhamdulillah. Madalla tattaunawar wakilinmu Ibrahim Malam Goji kenan da Malam Yusuf Abdullahi da fatan mai tambaya ya gamsu. Sai kuma wannan tambayar da ta fito daga garba na hali Kamba unguwar Dogon Rini, Kamba jihar Kebbi Najeriya. Ya ce ku tambaya min masana su mana bayani akan yin doka. Shin ko majalisar dokokin tarayya na da ƙarfin ikon sakawa doka hannu ko da shugaban ƙasa ya ki sakawa dokar hannu? To akan wannan tambayar ga tattaunawar wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abakar da lauya masanin dokoki barista Sunusi Musa. To, um, yadda majalisar ƙasa take yin doka ta samu shi ne a ƙarƙashin sashi na hamsin da takwas na kundin tsarin mulki, wanda ya fara daga ƙaramin sashi na ɗaya zuwa na biyar. na farko shine ya ba majalisun guda biyu damar yin doka ƙaramin sashi na biyu kuma ya ce ita wannan dokar za a iya fara ta daga kowane ɗaya daga cikin zauren majalisun ko daga majalisar tarayya ko kuma daga majalisar dattabai sai karamin sashi na uku da ya ce idan ɗaya daga cikin wannan majalisu ya samar da doka to ba za ta zama doka ba sai bayan an kai ɗaya majalisar ta yadda da ita bayan kuma ta yadda da ita duka wani gyare-gyare gaba daya da waccan ta samu sun yadda sun samar da guda daya sannan kuma an kai wa shugaban kasa ya sa mata hannu sai dai kuma ba in shugaban kasa bai sa mata hannu ba idan an ba abin da karamin sashi na biyar ya ce sai ƙaramin sashi na shi na hamsin da takwas ƙaramin sashi na hudu wanda ya ce idan bayan sun bi wannan tsari na yin doka to za a aika wa da shugaban ƙasa wannan dokar shi kuma shugaban ƙasa yana da kwana talatin don ya sa hannu akan wannan dokar to shine za ta dama doka sai sashi na ƙasa shine ne sashi na eh, ƙaramin sashi na sashi na 58 ƙaramin sashi na biyar wanda shi kuma yake cewa idan shugaban ƙasa ya sanar da majalisa ƙin sa hannunsa a kan doka to majalisun suna da damar su sake yin wannan dokar kuma idan sun sake yin ta ta samu a cewa an samu kaso biyu bisa uku a lokacin da suke yin ta to ta zama doka ba da sa hannun shugaban ƙasa ba a nan akwai abibi da mutane za su gane na farko shine idan an kai shugaban ƙasa wannan dokar a cikin kwana talatin zai sa mata hannu idan bai sa mata hannu ba to majalikas ƙasa na da damar ta sake yin dokar amma idan shugaban ƙasa ya da mata da ita idan shugaban ƙasa ya ƙi sa hannu kuma bai da da dokar ba to ba su da damar su yi aikinsu a ƙarƙashin sashi na ƙaramin sashi na biyar na sashi na ɗari na hamsin da takwas abu na biyu kuma shine aka iso wannan sashin ya ce sai sun sake yin dokar to abin da ake so shine idan dai shugaban kasa ya dada ita bai sa hannu ba za su yi mata karatu na ɗaya za su yi mata karatu na biyu sannan su yi mata karatu na uku shine ta zama cewa sun yi doka ba tare da sa hannun shugaban to masha Allah to sai kuma tambaya ta biyu ya ce to shin ko majalisar tarayya na da karfin ikon saka wa doka hannu ko da shugaban ƙasa ya ƙi sakawa dokar hannu kamar na amsa tambaya ta biyun gaba ɗaya to amma dai shine eh majalisar ƙasa a ƙarƙashin sashi na 58 ƙaramin sashi na biyar tana da damar ta yi karan tsaye idan shugaban ƙasa ya sanar da ita cewa bai sa wa doka hannu ba wannan sashi ya ba wa ita majalisar ƙasa damar ta sake yin wannan dokar in kuma a lokacin da take sake yin ta sai ta samu kaso biyu bisa uku na 'yan majalisa a ko sun amince da ita to sai ta zama doka ba tare da sa hannun shugaban kasa ba abu na biyu kuma shine Uh, yanda za su yi shine karatu na farko sai an samu uh, kaso biyu bisa uku karatu na biyu an samu kaso biyu bisa uku karatu na uku ma an samu kaso biyu bisa uku amma zan so mutane su gane bambancin tsakanin sashi eh, ita eh, karan wato sashi na hamsin da takwas karamin sashi na biyar da kuma da kuma sashi na sashi na hamsin da tara karamin sashi na biyar wanda shi yana magana ne akan doka da ta shafi kashe kuɗi shi akan doka da ta shafi kashe kuɗi idan ma shugaban ƙasa kamar budget kenan da aka yi idan shugaban ƙasa ya ƙi sa masa hannu bai dawo da shi ba to majalisa za ta iya yin karan tsaye ga rashin da duk da bai da da shi ba ta zauna ta sake yin dokar in ta samar da ita da kaso biyu bisa uku to ta zama doka amma dokar da ta zama aka yi ta a karkashin sashi na hamsin da takwas to ba ta da wannan in dai sai shugaban ƙasa dole ya dawo da dokar majalisa ya ce ban sa hannu ba sannan za ta yi. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Aiko mana ta tambaya kan duk wani abin da ya shige maka duhu ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. Za mu rufe taskar tambayoyin namu ne da wannan tambayar da Aminu Adamu Malamadori jihar Jigawar Najeriya ya aiko mana. Yana cewa me ke haddasa aman wutar dutse watan volcanic eruption shin ana iya ganin alamar faruwarsa kuma wace illa wannan abin yake haifarwa ga rayuwar ɗan adam wakilin mana kaduna a najeriya aminu sani sado ya miƙa wa malam ibrahim shehu mai sharhi akan abubuwan da suka shafi yanayi da kuma ƙasa a jihar kaduna da ke tarayyar najeriya wato shi aman dutse wani tarwatsi ne da narkakken ruwan dutse ke bulbulowa ta ƙarƙashin ƙasa aman wutan yana feso da narkakken ruwan dutse ne wanda yake haɗe da wato toka da kuma sanadarai wanda ake kira gases a turanci wannan tarwatsi da dutse yake yi yana haka ne saboda wato a can ƙarƙashin ƙasa ƙasar na cikin wani abu da ake kira a matse wato prejo kenan a turance da kuma zafi mai yawa wannan zafi shi ke sa shi kanshi wato dutse ya narke wanda wannan narke wanda yake yi za ka fi fahimta idan na yi maka kwatance da talge haka da iyayenmu ke yi a gida in ana talge za a yi tuwo za ka ga in aka rufe tukunya aka sa wuta a ƙasa za ga shi tare yana ta zabarbaka yana ma kokarin ya tura shi kan shi marfin tukunya to wannan abin shine ke haddasa shi wannan wato amai da dutse yake yi wato abin da ke sa shi ya bulbulu har ya fito cikin wannan sama tamu shine ita wannan duniya da muke ciki akwai wasu tsago wanda take da su a alal misali kamar continents din da muke da su to banda wannan continents din wato yanki yanki da muke da su da Afirka da Asia to akwai wani tsagu da ita kuma duniyan ke da su muna kiran su plate tectonics a turanci wasu manya-manyan mahaɗa ne ko magama ita wannan duniya mu ke da su a wurare da yawa to abin da yake faruwa shine wani lokaci wannan mahaɗan wato suna ɗan motsi wani motsin buɗewa ne suke yi wani motsin kuma ɗan matsowa suke yi suna matsan juna amma wato motsin motsi ne wanda yake ɗaukan lokaci ido bai iya iya gane motsin saboda kaɗan kaɗan ne to a hankali a hankali wannan motsi sai ya kai an samu wato crack wato an samu wani ɗan buɗewa ko fashewa wanda shi kuma zafin wancan dutsen da ke karkashi yana ta tafarfasa dama hanya yake nema inda zai bullo wannan motsi da plus ke yi shi ke ba shi wannan dutse dama dama can karkashin shi akwai wannan tafarfasa da dutse da ruwan narkakken dutse yake yi to sai ya faso kawai sai ya watso sama. Tumala Ibrahim shin ana iya ganin alamar faruwarsa? eh sosai ko ana ganin alamomi kafin shi dutse ya fashe ko kuma ya fara wannan aman wuta wani lokaci na ɗaukan satuttuka ma yana nuna alamomi wani lokaci wata saboda masana kimiyya ma zaka ga suna wato gaya ma mutanen da ke zaune a yankin wurin ko a kwashe su a canza masu mazauna ko kuma a matsar da su har sai dutsen ya gama fashewa cikin manya-manyan alamomin da ta ga dutsen yana ɗan ƙara kumburi haka wato can sama saboda inda yake fashewa ai sai ya yi tsini in ya yi tsini to kuma yana ɗan ƙara kumbura dutsen yana kumbura ko kuma za a iya wani lokaci sai kaga can saman dutsen ya rufta ko kuma in ce ya burma haka to wannan burmawan wato alamu ne na cewa eh, ya kusa ya, fashe sannan wani lokaci gefen shi dutsen idan akwai ruwa za ka ga ruwan yana tafarfasa da alamun cewa akwai wani ba ƙarƙashi mai zafi da yake neman hanyar fita sannan yawanci kuma ana samun 'yan ƙananan girgizan ƙasa wato girgizan ƙasa da ake samun 'yan ƙanana to wannan girgizan ƙasan kamar tremor kenan su waɗannan wato mahaɗa da ne magana a baya wato tectonic plate mu afirka gaba ɗaya yawanci gaskiya ba, ba su ratsa ta cikin mu ba in banda da yan ƙanana da ake samu kamar wanda ya faru a congo kwanaki dr congo sai kuma da daɗewa da ya taɓa faruwa a ƙasar kamaru kuma wace illa yake haifarwa ga rayuwar biladama eh gaskiya akwai illoli hasan idan ya fito da wannan toka tokan tana tafiya mai nisa a cikin sararin samaniya kuma tana ɗaukar lokaci kafin ta washe to wannan tokar tana kawo illoli da yawa tana kawo Uh, wato iskanmu ta gurɓace wato air pollution sannan kuma idan shi wannan dutse ya fashe yana zubo da narkakken ruwan dutse wannan ruwan dutsen da abin da ya zo ya tarar da shi wato ko gidaje ne ko gadoji ne ko gonaki ne to zai lalata su ne ya wuce eh, zai lalata su ya yi gaba sannan wani abin al'ajabi da shi wannan wato ruwan dutse da yake fashewa gaskiya ya fi fashewa ne a cikin teku mafi yawa kaɗan ne yake faruwa a wannan sarari na ƙasa tamu in dai ba abin ya girma da yawa ba kamar wanda ya faru cikin wannan sati a wato tsibirin tonga da ke tsakanin pacific ocean da atlantic ocean wanda wato gaba ɗaya ma ya yanke su daga sauran duniya gaba ɗaya ya kuma rufe ƙasan gaba ɗaya da toka shi ne yake kuma kaiwa har wani lokaci yana haifar da ambaliya na ruwa don za ga yana kashe wato kifaye da ke cikin ruwa wani lokaci kuma da su kansu wato tsuntsaye da ke sama wanda suke shawagi sai dai kuma tun da ya yi maganan wato abubuwa <laughs> munana da yake haddasawa kuma akwai wasu abubuwan da dalilin shi ake samu daga shi wannan fashewan dutse wanda suke da amfani ga dan adam na farko dai shine kasashen da suka ci gaba suna amfani da shi wannan fashewan dutse ko kuma dutsen da ke cikin ƙarƙashin ƙasan kafin ya fashe suna wato mai da shi makamashi har su samu wutar lantarki da shi wanda suke kira geothermal energy a turanci sai kuma shi kanshi wato tokar yawanci in ta zuba duk a kewayen wurin gaba ɗaya in ta zuba za ka ga gonakin wurin ya zama masa kaman taki saboda akwai wato sanadarai da suke da amfani sosai wanda za su sa ƙasa wuri ta yi albarka kamar yankin jos a najeriya saboda da wannan dutse na jos ai da dutse ne mai aman wuta amma ya daɗe shekaru da yawa bai yi ba to yankin jos za ga suna noma kuma suna noma abubuwan da ba a ko ina za a same su a duniya ba na karshe malam aminu shine yawan bude ido ka san su turawa wato tourism kenan a turance suna uh, jira wasu su ji ina ne ma za a samu shi wannan aman dutse saboda su je kallo kamar yadda ya fara a ƙasar spaniya a kwanakin baya wato ƙasar andalusiya a hausance kenan fatan masu tambaya sun gamsu da amsoshin da aka samar a wannan shirin. Nan kuma muka kawo ƙarshen shirin. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na RFI, musamman injiniyan mu da ya saita mana sautin shirin Hassan Alhassan Sileja. Abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.